duk da cewa dai efcc ta yi kaurin suna ta da buwaya tsakanin sulakuna da matalakawa na kasar ga 'yar wata ta icpc dai karatun na kusan kama da karatun kurma ga batun yakin hancin tarayyar najeriya da yanzu haka ke kwan gaba kwan baya abin kuma da ya kai gwamnatin najeriya soke shugaba na hukumar icpc epo enta ta da mai gurbinsu da farfesa bolaji a wasanye da ake salon zai sake farfado da hukumar ta da kala mata karfi tun kafin ga naɗin da ya dama farfesan na zaman sakatare na majalisar ba da shawara ta gwamnatin kan yakin hanci kuma ɗaya a cikin manyan jagororin yakin babban laifin icpc a ƙarƙashin airport inta dai a faɗin ministan shari'a tarayyar najeriya kuma babban jagoran yakin hanci na ƙasar abubakar malami na zaman gaza kawa ga hukunta ko kuda a hukumar da hankalinta ke kan ma'aikata na gwamnatin kasar a halin yanzu. sanin kowa ne cewa akwai shari'o'i waɗanda sun shekara da shekaru sun su da shekara goma waɗanda sun ƙi ci gaba su bale a yi magana ci baya ba su motsa gaba ba bale a yi magana kammalawa ko sauraren shaida da bin bahasi da ganin da cewa an kai gaci kuma dukkan matakai na ganin cewa an ɗauki matakai na bin bahasin waɗannan shari'u ya ci tura to a cikin irin wannan yanayi tunda hukuma ce wadda aka kafa domin yin ingantaccen cikakken bincike domin tabbatar da cewa an gurhanar da mutane a gaban kotu da kuma an saurari shari'unsu a kan kari eh, idan ya zama wannan biyan bukata ba ta samu a bangaren gwamnati to a cikin wannan yanayi ya zama wajibi domin a yi gyaran huska na ganin da cewa abin da aka sa gaba ko kuma abin da ake so a cimma ya tabbata a cikin kokari na gyaran fuska da nufin biya na bukata da yi abuja na fatan samun sauyin zai taimaka wajen kara faɗaɗa yakin da ya zuwa yanzu ya fi karkata ga masu siyasa da masu riƙe da manyan mukamai na gwamnati ana dai kallon kokari na karfafa icpc na iya kaiwa kara fadin yakin da nufin tunkarar matsakaita da ma kanana na ma'aikatan kasar da ake zargi da na beran amma kuma ke sha sakamakon gaza aikin icpc ko bayan icpc da yi tun dama ita ma hukumar efcc ta fuskanci na ta sabo na garan bawon din da ya kalli sashe na kudin hukumar cin gashin kansa a yanzu abin kuma da a cewar ministan ke da babban bulin karin karfi a cikin yakin da ke zama daya a cikin uku na alkawari na hukumomin na abuja a ba wai an raba ba ne irin eh, ta huskar cewa ainihin an hana yin aiki kaza amma dai duk abin da ake yi domin karfafawa ne musamman karfafawa ta fuska abin da dangance masalolin bincike a halin da ake ciki na ganin cewa ainihin in za a yi bincike a ingantacce tabbatacce wanda zai iya taimaka ma gwamnati na ganin da cewa idan ana zargin aikata laifi an kuma samu karfin zuciya na cewa akwai alamunsa to binciken da za a yi ingantacce ne wanda za a yi ta ta kare ba bincike wanda zai ja kafa ba ya dauki tsawon lokaci a kasa cimma biyan bukata tsawon shekara da shekaru a gaba ɗaya me kuke so me kuke fatan cimma da wannan gyale-gyale da kuke yakin cin hancin Najeriya? Abin da muke fatar cimma shine a yaƙi na gadan-gadan na fito na fito da cin hanci da rashawa sannan kuma wanda ake zargi da aikata laifi ya zama an gurhanar da shi kotu cikin kankanin lokaci ba tare da an bata lokaci ba domin tabbatar da aikata laifi ko rashin tabbatar da shi. Abun kila a gani dai na zaman tasirin sabon tsarin a cikin yakin da gwamnatin kasar ke fatan zai sake ginin imani ga kasar tare da samar da ci gaban da tarayyar Najeriya ke fatan gani a nan gaba Uba da Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.